من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to muna gode wa Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis a biyu ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da biyar watan rajab ɗin nan shine watan bakwai na kalandar musulunci wanda ya daidai da ɗaya nike ji ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a jiya mu yi bayanin irin hukunce-hukuncen da shari'a ta tanada game da yi wa mutum ta'addanci ga gaɓoɓinsa mun yi bayani akan ta'addanci ga rai na ɗan adam da hukunce-hukuncen da shari'a ta tanada ko ka ji ma mutum ciwo ba tare da an salwantar da wani ɓangare na jikin shi ba to yau za mu yi diya wato yanda shari'a ta tanada kuɗi amount da shari'a ta tanada za a bama duk wanda aka yi wa ta'addanci sawa'un ta'addancin nan na rai ne salwantar da ransa aka yi ko ta'addancin nan na salwantar da wata gaba ta jikin shi ne ko kuma ta'addancin nan na ji masa ciwo ne a jikinsa to shari'a akwai inda ta ƙayyade akwai inda kuma ta bar wa alƙali kawai ya je ya shi ya duba nawa ya dace sai a yi consulting doctor ya ya duba in ciwo ne doctor wannan ciwon zai kai ka auna mana ka ga hatsarin shi da girman shi da kuma daɗe wanda mutumin nan zai yana jinya kuma magungunan da za a saya a masa komai ina nawa suka kama ga irin wannan zai bambanta daga mr a ko b ko c duka haka to wannan ana barin shi a hannun alkali da likita masanin wannan ciwo akwai kuma abin da Allah ne ya iyakance shi ba wanda isa ya matsa ya kau da shi kamar punishment ma na uku ba punishment akwai wanda Allah ya haddaje yanka hannu in in aka yi sata ba wanda isa ya kawar da wannan jefe mazinacin da ya taba yin aure babu wanda isa kau da wannan in an kama shi da shaidu hudu ko ya zo ya confessing da kansa ko kuma yi wa matashin da bai taɓa yin aure ba ko budurwa suka yi zina da shaidu ko kuma suka tabbatar bulala ari wannan ba mai kau da shi Allah ne ya ce a yi ko yi wa mashayin giya bulala Allah ne ya haddaje to akwai waɗansu laifukan da ba su kai waɗannan ba sai aka ce alkali shi ya yi deciding kawai ya yi deciding kawai ina fata an gane su aka bar su menene open waɗancan kuma su ne ake kira haddi abinda Allah ya iyakance da manzonsa ba wanda isa ya kauda ba a favorin kan wannan ina fata an gane ko to sai aka bar waɗansu open shi ba shan giya ba ne shi ba zina ba ne shi ba sata ba ne da za a yanke hannu shi ba kisan kai ba ne da za a kashe a'a waɗansu laifufuka ne haka na cin amana da yaka gidan mutane kake kullum kana kallon masa mata a ta wata yar abin nan kai kaga wannan ba za a ce hukunce ta sai aka bar wa alkali irin waɗannan kana cin bashi ba ka biya sai aka bar wa alkali irin waɗannan alkali ne zai decidin ya duba akwai ni criminal in kace a kai shi yayi sati uku ko kuma yayi wata uku a prison sai ya ce dama ai nan gidanmu ne to kaga irin wannan sai alkali ya duba ya ce to shikenan akwai wanda idan aka ce ka biya tara kawai ce ah dama miloniya ne in ka ce tara ɗan dubu shida ɗan dubu goma to kawai yin zunubin ba zai ah, ka ce a'a to shi yasa aka bar abun wa alkali idan kai miloniya ne kana ganin tara ce sai alkali ya ce to kwashe kwata za ka yi yawa za a kawo muku ire-irenku masu kuɗin, za a kawo muku tifa da cebura da mene duk wata kwata da bola ta kabala misali ku kwashe ta ku yashe ta wannan ya fi azabtar da shi ya fi jin ukuba da wulakanci fiye da a ce biya miliyan ɗaya a sake shi to shi yasa shari'a hai ta bar irin waɗannan to wannan shi ne aka samu matsala da kotunan najeriya sai kotunan najeriya suka ce su ba su yadda a bar wannan wajen open ba a san menene ba shi yasa ko an yi hukunci a shari'a su in suka je can sama za su rusa ko mutum a nan yana da iko in ka sashi kwashe kwata sai ya kai karan ka ci masa mutunci kuma alkalin a daure shi to shi yasa eh, dokokin najeriya suka ce ba a yadda a bar wannan wajen blank ba a sa wani abu shi yasa duka aka bi irin waɗannan wuraren blank ɗin aka ce taron dubu biyar eh, da tare da ɗaure nan kuma tara ko kuma ɗaure, nan kuma ɗaure ba tara dukkansu za ka ga kuɗi aka sa taron dubu goma taron dubu shida taron dubu ashirin taron dubu kaza taron dubu duk waɗannan wuraren sai aka bi aka sa kuɗi to kaga mai kuɗi wannan ɗan dubu goma ɗan zai ta yi ya san nan dubu goma ne in yai wannan dubu goma zai biya can in dubu biyar ne can in dubu shida can in kaza kaza to kaga inda aka ɓata lamarin kenan inda aka ɓata lamarin kenan to Allah ubangiji ya rufa mana yanzu za mu faɗi diya amount da za a biya ga wanda aka yi wa ta'addanci mecece diya shine almadatu rabi'a ta'rifuha addiyatu ita diya kalma ce ta me ta larabci me ma'ananta a hausa hiya ma yu'adda shine abin da ake bayarwa minal mali na dukiya al dami ga wanda aka zubar masa da jininsa da ‘yan uwan wanda aka menene kashe musu ɗan uwansu hukumu ha me hukuncin ba da diyan nan addiyatu mashru'atun diya dai abu ne shar'antacce da shari'a ta yi umarni da shi kuma yana da basic yana da asali yana da tushe a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah ba wai kawai wani bane ya tsaya kawai ya tunani ya ce a sa mutane kaza irin yadda ake zana constitution na kasashe mutum ne zai zauna a yi tuna ba gashi nan ana ta gyara ba yanzu wai za a gyara a wannan da makamantansu an ma daina zuwa din suka ce har yau ba a ba ko sisi ba to haka za ka tar mutane ne za su zauna kawai su kawo abin da zai dace da son zuciyarsu yanzu misali idan aka hada ibo aka kawo ibo aka kawo ba platani aka kawo ba haushe aka kawo ba nufe aka kawo ibo eh, na faɗi ibo ko aka kawo bayarbe aka duk wata kabila idan aka ce kowa ya je ya zauna ya zana wa najeriya dokokin da za su yi favorin in kowane citizen ɗan najeriya to zai yi su based on kabilan shi ne yadda zai favorin kabilan shi zai yi su based on yadda zai favorin kabilan shi duk koma bai fito ba za ka ga karkatan saboda ya fi rayuwa cikin kabilansa da kolcin kabilansa zai kawo su a kolco ɗinsu a ɗabi'unsu a menene a haka zai je ya zana maka to shi yasa kake gani na nan ɗin da yake turawa ne suka zana constitution ɗin sun kawo su a yanda al'adunsu da yanda suke da yanda zai favorin su suka dauko suka kawo nan shi yasa ba sa taɓa macin da mu ba za su taɓa macin da mu ba to shi kuma na Allah shi ne mahalicin bayarben shi ne mahalicin bahaushe shi ne mahalicin bafulatani shi ne mahalicin kowace kabila shi ne masanin abin da zai gyara kowane kabila da ɗabi'unsa da kuma mahalicinsu ne gaba ɗaya zana dokokin kaga shi ne kawai za a bi a samu lafiya shi ne kawai sai aka jefar sai aka aro to yanzu a kata a confab din nan da ake yi national conference wani shirme din nan kowa idan ya furta magana za ka ji imma yana favorin ko side ɗinsu eh, eh, region ɗinsu inda suka fito 'yan south south ko kaji an ce a barwa kowace jiha da dukiyarta da mineral resources ɗinta da suke tauron kaga suna sun ga su suna da mai ne ko kuma kaji wani yana magana akan yana favorin addinin shi ne ko kabilan shi ko menene babu wani wanda zai fito ya zubar da waɗannan ya kace za a kawo su a Najeriyance gaba ɗaya sai ka samu ni dan sentiment na dan menene ko na kabilancin shi ko na addini shi ko na bangaren shi ko na mene waɗansu abubuwan shafa to shi yasa abin kullum za a rika gyara ne kawai shi yasa soja in suka samu su tattara su naɗe su su tace kawai sai su su yi nasu kawai su ma baka isa ka kai ƙara ba kai ma eh, ko da yake akwai tsofaffin soja a nan ta mu je diya dai shine dukiyan da za a ba wa ‘yan uwan wanda aka kashe ko kuma diya ita ce dukiyan da za a ba mutumin da aka yi wa aka masa ta'addanci har ya rasa wata gaba ta jikin shi ko kuma diya ita ce dukiyan da za a ba bama wani da aka yi wa ta'addanci a jikin shi aka ji masa ciwo ba tare da salwantar da ran shi ko gaba ba shi ne. kuma wannan abun shari'a ita ta tabbatar da shi kuma yana da asali a aya a Qur'ani Allah ya ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi duk wanda aka aka kashe musu yan uwa ko aka salwantar da wata gabar jikin shi ko aka ji masa ciwo to Allah ce a dauki diya a bawa yan uwan wannan din illa an yasaddaqu sai dai in su sun sun yafe sun barwa Allah abun a matsayin sadaka shine afuwa kenan wa bi qaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam a ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi yace man qutila lahu qatilun duk mutumin da aka kashe musu wani dan uwa to fa huwa bi khairin nazaraini wannan mutumin an bashi zaɓin ɗayan biyu imma an yuda ko a bashi diya na ɗan uwan shi da aka kashe wa imma an yuqada ko kuma ya ce a rama sai a kamo wancan shi ma a kashe shi an yi kenan na uku alaman ta diyatu da akan waye ne diyan ta waje ba yanzu mutum ya wani naku wani na wani mutum ya kashe wani to an damko wanda aka kashe wanda ya kisan yan uwan shi wanda aka kashe suka ce su sun yafe kar a kashe shi a bada diya diyan akan wa za a ta waje ba diya ta bambanta in kisan ganganci ne deliberate killing yayi voluntarily ba wanda ya tilasta shi ya je ya kashe rai shari'a ta ce duk wani dan uwan wannan mutum ya withdrawing shi ya je nemi diyan da kanta ya je nemi diyan da kansa shi zai biya wa kansa in ya kasa biya a kashe shi amma mutumin da ya kashe wani bisa kuskure irin yadda muke faɗa ya kashe ya kaɗe wani a mota bai sani ba wancan ne ya zo zai tsallake irin waɗannan accident abun da ba kama zaton shi eh kamar yadda eh, eh, tura eh, lo suka yi defining nashi a lo suka ce kuskure shine a positive belief in the existence of something which in reality does not exist haka suka yi defining in shi in kaje littattafan positive belief kai kana ka yi believing yanzu din abinda za ka harbe din nan gada ce positive belief kawai in the existence of something which in reality does not exist sai da ka harbe shi ne kaga ashe mutum ne sai da ka harbe shi ashe kaga mutum ne kai ka yi kwanto ka yi abin nan ma malam kan zomo ne ga dace menene wani abin farauta shi isu kuma shari'a suka ce shi ne a musulunci aka ce ka aikata wani abin da shari'a ya halatta maka aikata shi sai ka yi kuskure ka samu wani farauta shari'a ta halatta maka ka yi farauta ko sai da ka ɗana kibiya za ka harbe gada gata nan ka sake kibiyan kenan sai mai keke ya zo wuce sai ka same shi to shi ne to akan wane ne in kuskure ne mutum dan uwanku ne ya kuskure ya kashe ni to nan dangin shi da yan uwan shi za su haɗu gaba ɗaya a rarraba diyan within them yan bangaren yan uwan shi bangaren uba bangaren uba su ne mahaifinka yayun mahaifinka ƙannan mahaifinka da 'ya'yansu maza banda mata ba a ɗora mata da kannan shi mamaci wanda ya kisan da yayun wanda ya kisan maza kawai za a zo a raba su a yi categorizing nasu into three a duba waɗanda suka fi samu sai waɗanda samun su tsaka-tsaki ne sai waɗanda samun su nawa can ƙasa ne to haka za a rarraba musu wannan 35 miliyon ɗin kowa ya je ya kawo kuma sai a shari'a ta zana within 3 years za a ba da gap a tara su ka sada 35 miliyan dai ba abu bane mai sauki sai shari'a ta bada nawa gaɓin shekara uku cikin shekara uku kar ya wuce in mutum ya jangolo da gangan sai a bashi ya je ya san yadda ya samu in bai samu ba ya wuce 3 years din nan to zai koma kisan yawa tun da shi dan danyen kai ne bari ma ne ya ci billahi lazi na sai na kada shi billahi lazi sai na kada shi a'awa ne kisa ne farai ne musulmi ne ce ba ruwanku da ni ba ruwan mu da kai eto eh mu ba ruwan mu da diyan kenan hai shari'a ta ce ku bashi da diya to shine yace tajibu diyatu diya tana wajaba ala kulli man qatala insanan akan dukkan mutumin da ya kashe dan adam ku yi on the line dan adam in ka kashe dabba kenan ba diya sai dai a biya kimanta mubasharatan kuma direct kisa kai tsaye ko kuma ba direct kai ka kashe shi ba au bi sababin min al asbab ko kuma ta wata hanya dai ka kashe shi fa in kana amidan idan daganganya ta ya mutum ya kashe shi faddiyatu fi malihi sai kowa ya janye diyar ya ɗauko daga kuɗinsa shi wanda ya kisan ya biya ko kuma je ta dako ya san dai yadda ya biya wa in kana al shibha amdin aw khata'in idan kisan mai kama da ganganci ne da kama da kuskure ko shi nake muku kai intending ka bigi mutum babu shakka kai niyya ya baka haushi ka tasan masa kamare shi amma daga marin nan kuma haiya ya mutu ka ga nan ka yi niyan mari ta'addanci mari ne amma ba yi niyan me ba kisa ta nan ɓangaren sai ya ɗauki ganganci ta nan ɓangaren ya ɗauki kuskure au khata ko kuma kuskure kawai baka yi niyan ma ta'addancin ba ba ma abin nan ba to irin waɗannan waɗannan nau'in kisa guda biyu duka hukuncin su ɗaya ne shine faddiyatu ala aqilatihi diyar za ta zamanto za a rarraba ta tsakanin aqila bi ma'ana yan uwan shi na jini liqaba'ir rasul sallallahu alaihi bizalik saboda irin hukuncin da manzon Allah yayi kenan ya yayi faqadikta talatin ra'atani an samu a zamanin manzon Allah sallallahu mata guda biyu suka yi fada faramat ihdahumal al-ukhra bi hajarin sai ɗaya ta ɗau dutse kawai sai ta jefi ɗayan da shi suna cikin fada faƙatalata sai ta kashe ita wancan ɗin wa mafi batsaniha da abin da ke cikinta tana da ciki ta kusan haihuwa faɗa ta ya haɗa ta da wata suna faɗa suna faɗa ita wancan ta ɗauki dutse ta buga wa mai ciki ta kashe ta da abin da ke cikinta faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yanke hukunci yace bidiyatil mar'ati ala aqilatiha ita wanda ta yi kisan domin wanda yan wanda suka yan uwan mamaciyar suka ce sun kar a kashe ta a karbi diya sai manzo Allah ya rarraba diyar cikin yan uwan wannan matan maza kawai ita kuma jariri manzo Allah ya ce to shi kuma aje a sayo baiwa ko bawa a 'yan tashi Dobul kenan domin kisa biyu ta yi ko ba haka ba abin da ke ɗauke a cikin shi kuma bawa za a sayo a yanta shi ko baiwa kaga an kashe wani an tada wani kenan misali in ka kalli abu ita kuma a biya diya wal'aƙilatu su waɗanne ne al'aƙilatu kalma ce ta larabci me manufar kalman kuna ai aljama'atu su ne jama'ar wannan mutumin da ya kisan kowannan matar da ta yi kisan alladina yu'adduna al'akla wanda za su ba da al'akla ai addiya wal muradu bihim abun da ake nufi da su a nan hum usbatul rajul su ne wato yan uwanka wanda suka fi karfi a a jikinka kaga yan uwanka da suka fi karfi a jikin wanda ya kisa su ne kannansa da yayunsa maza kaga mace ba ta da karfi ko da kannai eh, ne kaga dangin ta wajen uwa bai da karfi ta nan ya fi karfi ta dangin wajen uba da kannan uba da yayun uba da ƴaƴan kannan uba da ƴaƴan yayun uba da jikokinsu mazan kawai banda mata duk wannan ba a sa mace domin mace ita ba ba wanda za ta yi sana'a ba ne ita na subject na aiki na sana'a ba za ta iya kodigo ko wani abin da za ta kawo kuɗi ba za ta iya dako ba dama su asalin su Allah ce su zauna a gida ne kawai a rika ciyar da su mace har ta mutu ta koma ma Allah ciyar da ita ake sai da in ita ta sanya kanta a rigima ina fata an gane kamar irin yanzu zamanin da muke ciki a'a zan yi sana'a in taimaka mijina taimaka mijina in mijina bai da shi ne in taimaka ba inda aka ɗora mace wannan babu daga ran da aka ɗaura aure za a ce da ci da sha da sutura da wajen zama da lafiya da ne ya tashi daga kan uba ya koma kan miji ya ce a'a mana hai a fasa ɗaura auren ya ce hadda ita mana ya bullo a lokaci ya ce hadda ita mana na fata an gane shi yasa a inheritance wajen gado aka ce a ba namiji double share ta bulshiya domin shine mai ɗaukan ɗawainiya shine mai ɗaukan nauyi zai aka raba gado miliyon uba ya mutu ya bar miliyan goma sha biyar da ya'ya biyu namiji da namaci namiji yana da eh, miliyon goma ko ba haka ba macin tana da miliyon nawa biyar za ka ɗaura miliyon biyar ɗinta ta ajiye su ya'yanta miji ne zai biya school fees miji ne zai sayo musu abinci miji ne zai musu ɗinki miji ne zai musu komai shi zai sayo manja shi zai sayo abinci kuɗin tana nan a zaune shi kuma wannan yana da mata biyu wataƙila ‘ya'ya ashirin duk da kuɗin ne ta gani zai musu sutura zai biya kuɗin haya ita fa mace ba ta biyan haya sai dai a kama mata gidan hayan a biya mata ita take biya a kama mata ba ta biyan haji sai dai ita a biya mata ba ta biyan school fees sai dai na ƴaƴanta sai dai a biya mata duk namiji ne da wannan ƙawainiya sannan ran da aurenta ya mutu za ta da hannuwanta wanta nan ko ba haka ba ta zo ta zauna kuma ta rika cin abinci ko kanwanka in ta zo za su to tun da kina da miliyan biyar fa ki yi ki daban ina za ta zo kuma sai shiyarin da abin da yake ci din yake cewa cikin wancan miliyan goma din ta rika ci in ta rashin lafiya ya kai ta kuma asibiti ya mata sutura ya shice ya shice za ta a ɗaure kam idan ta sayo anko fitina in anko ya tashi nan kan kasan ba za ta fuskance ka ta ce ka bata na anko ba kana fama da na manja da school fees ta zo ta ce anko ankon da baya kare ana gama wannan ankon wata ma za a sata a lalle ana gama kullun cikin uniform kake dinka mata uniform shine anko din uniform aikin na ƙanwarta maryam iri kaza na wancan iri kaza na wancan kullum a cikin sayan abin nan a shekara guda na za ka sayan anko to shi yasa ba a tsora wa mata menene ba a tsora musu waje wadiya sam ina fata an gane ko wa hum usbatur rajul wa usbatur rajul mazajen da suka fi karfi wajen dangantaka ta jini ga wanda ya kisa shi yasa yan uwan annabi yusuf suka ce babansu a menene inni akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun qalu ya abana la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun in dai har kura ta shiga wai tsakanin mu din nan tafi karfin mu muna karfafa wanda suke kewaye da Yusuf za mu kare shi to mu yi asara ba a ce duk yawan mu din nan kura ta fi karfin mu ta cinye Yusuf inna idan la khasiru to usbatun shine yan uwanka blood relatives naka amma wanda suka fi karfi ta bangaren ka to su ne za a rarraba musu diya din mu duba min aba'ihi iyayen mutum mahaifinka mahaifin mahaifinka mahaifin mahaifin mahaifin mahaifinka ko da sun goma suna nan suna cikin wa ikhwanuhu da kannanka da yayunka wa abna'u ikhwanihi da ƴaƴan yayunka da ƴaƴan kannanka maza wa amamihi da baffanninka kannan mahaifinka yayunsu ko yayun mahaifinka ko kannan mahaifinsa wa abna'i a amamihi da ƴaƴan baffanninka gaba ɗaya su za a taro duk inda suke har wanda yake saudiya da amerika za a aika masa wasiƙa ya zo fa ɗansu ya yi ta'asa ya jawo masa yana amerika idan suka zo gaba ɗaya fayuwar za'una sai a rarraba baina diya a raba diyan tsakaninsu gaba ɗaya dubu talatin eh, miliyon talatin da biyar ɗin nan in yake yana da ayyuka ce to za a yi calculation a aika maka naka abin da za ka aiko shi yaɗi na da muku za a raba su gida uku wanda ya fi samu a ɗora masa mai yawa tsakatsaki a ɗora masa can ƙasa ɗora masa fa'u kullum bi hasabi halihi kun gani kowa gwargwadon irin halin yalwansa haka zai za a raba masa wa tuqassatu alaihim limuddati talasa sanawat kun gani za a rarraba musu har na tsawon period wata shekara uku shekara uku za a dakanta musu sai shekara ɗaya ku kawo kaza ku kawo kaza za a rarraba musu shekara na farko ga abin da za wanda ya ibiyan nashi da sauri shi kenan amma don kar a takura musu shari'a ta ce a bada shekara uku fafi kulli sanatin a kowace shekara cikin shekara uku yadfa'una sulusa diya ko sai su bada one third na diyar ila an tustaufa kamilatan har su biya gaba ɗaya cikakke wa in istata'u daf'aha halan falamaniya idan suka ce a ranan za su bayar gaba ɗaya suna da kuɗin da za su biya gaba ɗaya to babu laifi babu wata matsala mun fahimci wannan waɗannan su ne wanda jiya ya kama su har wuya ba makawa yayanka ya yi kisa ko kaninka to kai wanshi da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya kawai dukkan ku kuna ciki da involve ko kannansa da yayinsa da ƴaƴan da kuka haifa babban su ne yayi kisan ai to haka nan ma uba shi ma involve kannan uba da yayin uba duka da ƴaƴan su duka na hudu amman tasqutu diya wanne ne waɗanne ne wanda shari'a ta soke diyan daga kansu ba za su bayar ba su an walidin addaba waladahu famata uban da gari ya ladabtar da ɗansa sai ɗan ya mutu yaro ne baya ji uban ya kama shi ma malam baya zuwa makaranta kun san irin a ce ka biya first term second term duk ka biya sai ran da ka je ka bincika aka ce ai yaron ka tun wancan 2000 ah, kaza baya manan makanta so eh, first time ina bai kawo kuɗi ba a ah, ina na gaya maka tun wancan shekaran baya mazuwa to ya yi da kuɗin kai kuma nan har kayi shopping fa ba baba an ce muka na kaza na kawo kaza na pta na mene na mene ka sai bombita ka hada ka kai ma yaro to ina yake kun sa abun akwai haushi aka damƙe shi garin duka yaro ya mutu uba ne garin duka talladabtar da ɗansa ya kashe shi to wannan shari'a ta soke diyan kan uba uba baya kashe ɗan shi kuma shari'a ta ce ya biya diya babu wannan kenan au sultanin iya ra'iyatahu ko sarki ne ko hukuma ce ka damke wani mai laifi baya ji sace sace suka ce sai amirul muminin amir ya ce a ladabtar da shi garin ladabtar da shi ya mutu shi ma sultan ko amir ko gwamna ko menene ba a abin nan shi baya ba da diya domin waɗannan duk wanda kake shugabanta inna a matsayinka na amir amana ne a ƙarƙashinka tarbiyyansu menene su shaye-shaye suke kace a damƙe su a musu bulala kaza kaza don su daina sha ana tarbiyyantar da su da umarnin amirul mumini sai wani ya rasu ba a wajabta wa amir diya shari'a ta soke ina fata an domin amir tamkar uba yake ga waɗanda yake shugabanta au mu'allimin addaba tilmizahu ko malami ne ba irin mugayen nan ba dama an san su waɗansu kawai yawa malami ne dai yana ɗan sa yaro frog jam kawai yana ta tari yana ta tari yace sai kai sai kai ya dan dake shi yaro ya kife garin frog jam ya gaji yana ta haki yana ta nishi ya dingire ya mutu frog jam asali idan ka kalle shi yana kisa duk wanda ya sa frog jam yayi niyan ya kashe ko bulala irin dorinan nan ma malam aka kawo yaro gaban assembly a fiɗa shi a benci yadda da ake dina ka ce waɗanda su riƙe ƙafa waɗanda su riƙe hannu da haka ake aka zane yaro ina fata an gane sai Allah ya ƙaddara rayuwar shi ta salwanta to idan malami ne aka lura wajen tarbiyyantar da ɗalibin shi ɗalibin ya rasu shi ma ana soki diya daga kan menene daga kan wa malamin daga kan malamin ana soke ta shari'a ba ta abun nan is not liable amma fa wa zalika da sharaɗin lam yusrifu fi darbi idan ba su wuce gona da iri wajen dukan ba domin shari'a ta farko za ta kalli ina aka yi dukan akwai inda za a kalla inda ka zaɓa ka yi dukan za a ce wannan akwai nufi wannan akwai nufi ta aka lura a duwawun yaro ne kawai ko irin kafan shi nan haka aka daka ta wannan an sani amma aka lura a kai ne haka kwadon su sensitive area da an san lalle waɗannan suna da hatsari dukan wajen nan mutu ta duka Allahu Akbar Allahu Akbar walam yatajawazu al-hadda ko dukan bai yawa ba duka ɗan bulala bakwai biyar fiyat fiyat fiyat ko a hannu nan biyar nan biyar to amma duka kawai ba iyaka a shari'a tana dubawa tana dubawa idan bai wuce haddin da kowa ya san cewa wannan ba ladattar da shi ya niyayi ba to waɗannan su shari'a ta soke uba shugaba amirul musulmi na ko amirul mumini ko kuma malami mai ladabtar da tsada ma ka kawo shi gaban malami don a ladabtar da shi ne ina fata an gane ko kaga yanzu misali wani yawanci yaro in ya kangare a ce a kai shi almanar zai samu ilimin addini da tarbiyya to kaga sai da ya gagara a su essence sai da ya gagara a can finally a ce a kama da kaga dole a yi faya ko faya kai ma ka san dalilin da ya sa ka kawo shi ne ya gagara ne na biyar makadir me kwantiti na diyan da shari'a ta yanke diyatun nafsi diyan rai in an kashe rai idza kana almuda hurran da sharadi fa ku duba waɗancan shari'a in wanda aka kashe mai 'yanci ne ba bawa ba kuma musliman ba kafiri ba ko fadiyatuhu mi'atu ba'irin diyarsa equivalent raƙuma ɗari daidai ne za a biya manya-manyan raƙuma guda ɗari su ne za a sayo a biya au alfu miskalin zahaban ko kuma gold da zai waye nawa 1000 abin nan grams ne 1000 grams gold da zai ba da gold ɗin da za a auna ya ba da nauyi dubu ɗaya gram dubu ɗaya to shi ne idan raƙuma ne da kai to ɗari za ka kawo manya-manya fa ba ƙananan nan abin nan ba idan kuma gol ne da kai ka kawo mana gol inda za a auna shi ya bada gram dubu ɗaya au isna ashara alfa dirham ko kuma fibba ko kuma silver coins coins na silver har nawa dubu goma sha biyu sulallan azurfa dubu goma sha biyu au mi'ata bakaratin in shanu ne da kai to shanu ɗari biyu manya-manya garke na shanu ɗari biyu za ka turo au alfa shatin in tumaki ne da kai tumaki dubu ɗaya za ka haɗu manya-manya ba ‘yan ƙanana-ƙanana nan ba wa in kana alqatlu shibha amdin ghullizat idan da gangan ne ko kuma da gangan ne ko shibha amdin ko amdin anan na yawa idan kisan kuma na ganganci ne waɗancan da muka faɗa in na kuskure ne shi ne za a kawo waɗannan ko kuma kuskure mai kama da ganganci ko su ne za a kawo amma idan zallan ganganci ne za sai a tsananta wato ita diyar bi an takuna mi'atu min ibili sai a ce in na ganganci ne cikin raƙuma ɗarin nan da za ka kawo to a samu fi butuni arba'ina minha auladuha a samu arba'in daga ciki wanda suka yi kusan haihuwa ina fata an gane da su za a hada cikin ɗarin a samu arba'in wanda suka yi kusan haihuwa kasa wannan akwai tsada ai ba ne ma za ka eh, doshi raƙumin shi barke ka ce zallan masu ciki kake so wanda suka kusan haihuwa nan da wata ɗaya ko wata biyu tsada ne da su ka san za ka sha tsada to irin wannan sai ka sayo arba'in tukuna sai ka karo sittin ɗin wanda ba su da ciki domin gangancin kan nan ya dawo ya shi ya ja aka tsananta maka amma in kisan na kuskure ne ko kuskure mai kama da ganganci su zallar raƙuman ne kawai ɗarin za a za a kawo ba tare da masu ciki ba wa in kana khata za mu zo idan kuma kuskure ne falatu ghallaz ba a tsanantawa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah mai tsira da amince Allah sabbata a gare shi yace ala ku saurara da kyau ku ji wa inna qatilal khata'il amdi duk wanda ya kashe rai ta hanyar kuskure mai kama da ganganci ya za a ya gane bi sauti wanda ya daki wani da bulala ya kashe shi wal'asa ko ‘yan sanda haka kawai ya dake shi ya rasu fafihi diyatun mughallazatun na walhajar ko wanda ya jefi wani da dutse to ina fihi diyatun mughallazatun za a ba da diya mai tsananin gaske mi'atun minal ibili ko raƙuma ɗari minha arba'una minas saniyati ila bazin daga cikinsu za a kawo wato arba'in wanda suka shiga cikin shekaru tara ina fata an gane ko wannan shine sannan kuma waɗanda suke da ciki a amuha hunna khalifa sannan dukkansu arba'in su zamanto masu ciki raƙuma wanda suka kai shekara tara sannan kuma suke da ciki sun kusa haihuwa cikin ɗarin irinsu za a nemo arba'in a haɗa wa in kana al amdan idan kuma kisan daga na ganganci ne fa ala rida awliya dami nan kuma bisa yardan su yan uwan mamaci lahum an yatlubu aksara min diya za su iya neman sama da haka li'annahum yamlikuna al-qisasa domin idan aka ja da su in ji eh, malamai suka ce idan aka ja da su to sai su ce sun fasa ma a kashe tunda ma suka yi wa ɗan uwanka sauƙi suka ce sun yafe kisan a ba su kaza to sai a ba su falahum an yatanazalu anhu bi aksara min diya kuma za su iya sauƙi su ce a diyar ma a diyar ma mun yafe a kara kuma hamsin kawai mun yafe hamsin tunda ai suna da rayu su ce sun yafe duka ko ba haka ba to an yafe maka rabi suna da abin nan wa dalilu taqriri taqdiri diya hujjan da ake dogara da ita wajen kaddara wannan diyar ma zukira qaulu jabir radiyallahu anhu jabir dan abdullahi Allah yarda da shi shi ya ruwaito mana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wajabtawa ala ahalil ibili ga ma'abuta raƙuma mi'atan minal ibili duk wanda ya kashe wani in raƙuma ne da kai sana'ar ka kiwon raƙuma ne to mi'atun minal ibili in masu kiwon raƙuma ne za su ba da diyan wannan ran raƙuma ɗari wa ala ahalil baƙari in kuma ku masu shanu ne mi'atai baƙaratin shanu ɗari biyu za a bayar a matsayin diya wa ala ahalil shati su kuma ma'abuta tumaki alfai shatin eh, abunan abin nan dubu biyu ne za su bayar wa kaza ma ja a fi kitabi amri ibn hazmin wa qawli ibn abbas ko da magana abdullahi dan abbas ce inna rajulan kutila wani mutum an kashe shi a zamanin manzo Allah isnai ashara alfa dirham manzo Allah ya sa dirhami filallan silva kenan abun nan dubu goma sha biyu aka biya وكذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة جمعاء بالقبول haka nan ma dokan da amru ɗan hazmin ya rubuta ya ce wa ala ahali zahabi in mutane ne masu mu'amala da zinari azurfa zinari kai alfu dinar za su ba da silallan zinari dubu daya fa ayyu hadhihi almaskurat alkhams duk wanda aka samu ciki waɗannan abubuwa guda biyar da aka ambata ahbar alqatilu lazima waliyar dami kabula duk wanda ya abin nan eh, yan uwan eh, wanda aka kashe din nan dole ya karba dan uwan mamaci dole in shanu ne da kai ka kawo shanu kada ci a ah, ni gol na ce su a'a in ɗaya daga ciki waɗannan abubuwa biyar ɗin aka samu tun Allah ya hore masa ya kawo a matsayi ya baka kai ka ba ka su raƙuma kai gol kake so to ina zai samu gol ɗin kai ka karɓa ka sayar ka sayi gol ɗin abin da ya samu ya kawo maka cikin waɗannan abubuwa biyar sai ka karɓa baka da iko ka ja wa in kana almuda imra'atan muslimatan hurratan idan wanda aka kashe din kuma mace ce musulma mai yanci fadiyatuha nisfu diyatu rajul ita dama mace ana bada hafni in miji an bada in an kashe namiji aka karbi raƙuma ɗari in mace ce aka kashe raƙuma nawa hamsin shanu nawa ɗari ɗaya ɗari ɗaya yawa tumaki nawa dubu ɗaya eh, eh? shanu ɗari biyu ne ce to in mace ce ɗari ɗaya tun da half half ne yawa dinari dubu goma sha biyu a bata dubu nawa to haka lima akhraja malikun fil muwatta imamu malik Allah ubangiji ya rahamce shi ya kawo hadisi na amwatta an urwata bin zubair annahu kana yuqal innal mar'ata tu'aqilu rajul ita mace kullum a shari'ar musulunci tana rabin abinda namiji ake karɓar ma namiji abinda namiji ke bayarwa haka nan ma a gado haka nan ma a shaida shaida mace ma sai sun haɗu biyu shaidan sai zama to akwai mace ma ba ta shaida a cikin haddi duk hukuncin da is punishable by had ba a karban shaidan mace na zina na yanke hannu duk ba a karban shaidan mace malan tabluk sulusar diya matukan bai kai sulusin diya na namiji ba fa in balagata umilat almar'atu fi diyati bi nisfi diyati rajul kawai wa in kana almuda zimmiyan idan kuma zimmi ne wanda yake rayuwa a karkashin shari'ar musulunci yahudiyan ba yahude ne ko kuma kirista ne suke rayuwa a karkashin gwamnatin musulunci suna ba da jizya Aure ghairahu fadiyatuhu nisfu diyatul muslim yawa diyarsa rabin domin musulunci yana rayuwa a karkashin agreement da jina, dole musulunci ya protectin nashi in aka kashe shi za a ba da rabin abinda eh, inda musulmi ne ya kisa za a karbe nashi cikakke inda wancan ne rabi za a karba wadiyatu inasihim su kuma in ba zimmiya ce aka kashe mace to diyanta rabin diyan mace musulma shine 25 kenan yawa eh saboda musulunci yana sama da su liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo Allah sallallahu diyatu aqlil kafiri nisfu diyati aqlil rajul in kafiri ne ya shigo ku kuka ɗauko shi yana muku aiki dole ku ba shi protection duk musulmi ya san wannan an kawo shi ne yana amfanar da musulmi malami ne an ɗauko shi daga Amerika. gwamnatin musulmi dole su ba shi protection in mutum musulmi ya je ya musu ta'addanci to za a biya rabi rabi abinda inda musulmi ne za a karbi raƙuma ɗari tun da shi kafiri ne za a karbi raƙuma nawa kafiri mafa wanda yake onda kulawan musulunci sai a caje ka da cin amana sai a ce musulmi suna yaudara sai su ɗauko ma'aikata su kashe su saboda a kare daga wannan wa in kana almuda abdan idan wanda aka kashe bawa ne fadiyatuhu qimatuhu kawai in bawa ne aka kashe ake to wannan da a kasuwa nawa ne za a sai da shi a kasuwa da bai iya sana'an komai ba ko kawai dai kawai dubu goma na fata an gane ko a wannan bawan yana da profession ya iya computer elite ne sannan kafinta ne yana da qualification irin kaza medical doctor kawai wannan ku kawo miliyan biyu eh, misali kima ta in bawa ne kawai kiman shi yadda ya kama a kasuwa kawai inda kasuwa aka kai shi yana da raina za a sai da shi saboda shi property ne ana sai da shi bawa qimatu balagat ma balagat li illati annahu muqawwamun fatudfa'u qimatu domin kaya ne da ake sai da su a kasuwa kawai sai a faɗi kuɗin sa wa in kana muda janinan idan yaro ne jariri wanda aka kashe din zakaran namiji au unsa fadiyatu ghurratu abdin au amatin mu duba baiwa ce za a saya a yanta idan yana cikin ciki mutum ya daki mace sai da dan cikinta ya ya rasu to idan namiji ne idan abin nan ne sai a yanta bawa kawai ko da namiji ne ko mace sai a sai ba a yanta shi liqada'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam janini bi ghurrati abdin ko saboda manzo Allah ya hukuncin da ya ma wancan matan itan da ta mutu ya ce a bata diyanta jaririn kuma ya ce a sai bawa a a yan tashi kama ja a fi sahih in kana hurran wan fasala mayitan